بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya sake hada mu a yau laraba 29 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1433 kuma daidai da 14 ga watan nuwamba watan 11 shekara ta 2012 miladiyya alhamdulillahi rabbil alamin za mu tashi a babi na gaba a cikin wani littafi mai albarka littafin fadlul islam na sheikh muhammad ibn abdul wahab ubangiji subhanahu wataala ya ci kanshi da gafara ya rahamshe shi ya sanya aljanna ta zama makoma a gare shi a darasin mu da ya gabata mun yi bayani ne akan babu tafsirin islam babin da imana bayanin menene musulunci bayan da babin da ya zo kafin shi yi bayanin babu wujubi da islam babin da yi bayanin wajibci a shiga musulunci sai babi na gaba i bayanin tafsirin islam menene musulunci a cikin wannan babi na tafsirin islam malam ya kawo ayoyi da hadisai aya fa in hajjuka fa qul aslamtu wajhiya lillahi wa ya ga kuma hadisai daga ciki da ayar da hadisan suka in ka fahimci in ka hada zai nuna maka abin da yake al-islam shine addini kullu addini baki ɗayansa wanda Allah subhanahu ta'ala ya ce kuma shine addinin musulunci wanda yake ya shafi haƙƙin Allah subhanahu ta'ala ya shafi haƙƙin manzan Allah sallallahu ta'ala da sallama haƙƙin iyaye haƙƙin malamai haƙƙin kowa da kowa domin ya kawo mana hadisin da ya ce almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi kina yana daga cikin musulunci al-akhlaq al-hamida kyawawan ɗabi'u duk shi'ab ne na al-islam kyawawan ɗabi'u duk su marasa ne na musulunci saboda hadisin almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi sai nuna mana kenan musulunci ya shafi haƙƙin Allah da haƙƙin halittun Allah subhanahu wa ta'ala to yanzu malam ya ce mana babu qaulin lahi ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbalu falan yuqbala min malam ya ce babu qaulin lahi ta'ala wannan babi ne da malam ya ware shi ya ce wannan babin zai yi bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ne da ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam duk wanda ya bi abinda ba musulunci ba a matsayin addini falan yuqbala minhu to ba za a taba karba a wurinsa ba wannan abinda ya yayi ba za a karbe shi ba saboda yayi abin da ba musulunci ba kuma idan ba ku manta ba malam ya kawo mana wannan ayar a can baya lokacin da yake mana fadlul islam sai kuma ya sake kawo ayar a nan don ya nuna mana musuluncin nan fa shine addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya sani shine addinin da Allah ta'ala ya ajiye a matsayin addini babu yahudanci babu nasaranci babu majusanci babu sabi'anci babu duk wani abin da yake addinin da ba musulunci ba Allah ta'ala ba zai karbe shi ba innal ladina amanu Allah ta'ala yake cewa abin nan innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir aka ce man amana billahi wal yawmil akhir wanda imani da Allah imani da ranar tashi alkiyama ta yadda dan ya mutu yana yahudanci kadai ko yana nasaranci ko yana sabi'anci ko yana majusanci Allah ta'ala ba zai karɓi wannan ba amma idan ya yi imani a nan duniya ya kama addinin musulunci to wannan ya tsira duniya da lahira da izinin Allah madaukakin sarki saboda addinin da yake na daidai shine addinin musulunci babu wani addini da Allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye a matsayin addini in ba musulunci ba kuma wannan musulunci ba wai addini ba wai shine addinin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba kadai shine addinin annabawa baki ɗayan su da suka gabaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama kenan shine addinin Annabi Isa shine addinin Annabi Musa shine addinin Annabi Lut shine addinin Annabi Nuh duk wanda yake halattacce ne mai sanya ba addinin Annabi Isa to sai ba addinin musulunci dan manya-manyan almajiran annabi isa da annabi isa ya yi kira da Allah ta'ala ya ce falama hasa isa minhum kufra qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna amanna billah قال قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله وشهد باننا musulmuna كون ga wannan zamanin annabi isa suka ce amanna billah wa shahad bi anna musulmuna kenan shine addinin annabi isa shine addinin annabi musa alaihi salatu wassalam isa ma Allah ta'ala ya ce wa man yattabi ghayra islam dinan duk wanda ya bi addinin da ba musulunci ba falan yuqbal minhu ba za a taba karban wannan addinin ba daga gare shi domin Allah ta'ala bai turo wani da wani addinin da ba musulunci ba Allah madaukin sarki ya turo annabawa ne baki ɗayan su da addinin musulunci shi yasa kamar yadda muka faɗa wancan muke daɗa faɗa kuskure ne a ce addiyanatu samawiyya wai addinan da suka zo daga sama ana nufin musulunci da yahudanci da nasaranci sai a ce adiyanatu as-samawiyya ba addinu samawi ba kuma babu wasu adiyanatu samawiyya addinu as-samawi shine musulunci shine kuma addinin ilahi addinin da Allah madaukin sarki iya da shi kuma kan shi ya turo annabawa baki ɗayan su Allah ta'ala bai turo annabi Isa da kiristanci ba bai turo annabi Musa da yahudanci ba Allah ta'ala ya tsare baki ɗaya وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا رب أنا الصلاة فيقول إنك على خير وإنك على خير ثم تجيء السرقة فتقول يا رب أنا سرقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا رب أنا صيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا رب أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تبارك قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين رواه أحمد الله تعالى يتقبل ماله الله أمشي ina fatan kuna tare da mu na cewa har yanzu ba mu samu wani lissafi wani layi da ya kai uku da yake zance ne na malam kaɗai ba ku lura ta yi babu ƙaulin layi ta'ala wa man yabtahi ghayra islami dinan falan yuqbalu minhu sai malam ya kawo hadisi domin fassara wannan aya yace wa na abi hurairah ta radiyallahu anhu an karba wannan hadisi daga abu hurairah abu hurairah shine abdurrahman ibn sakhar al tausi yana cikin manya-manyan sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi hijira ya zo ya riski manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama kuma ya zauna tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da kyakkyawan zama ya yi karatu yana zaune ana sallama ya ce wa zai shimfiɗa burgamunsa in yi jawabi ya naɗe ba zai taɓa mantawa ba auka maƙal sai sahabbai da suke wurin kowa sai ya saura abu huraira ya tashi ya ɗauko mayafinsa ya shimfiɗa a gaban manzo salon a gama darasi ya nanke kayan shi ta ina fatan kun fahimci wannan da kyau to wannan yana ɗaya daga cikin hanyoyin da ubangiji subhanahu wataala ya sanya abu huraira cikin waɗanda yake suka sami ilimi mai ƙwarin suke tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama domin ya zauna tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama a lokacin da masu tafiya gona suka tafi shi yana tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama masu kasuwa suka tafi shi yana tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi sallama. iya da irin rayuwar da zai iya samun kanshi a cikin wannan lokacin kun fahimci duk irin rayuwar da zai iya samu a wannan lokacin dan ya kai irin wannan lokacin dan usuri ake yi in ce dan usuri shine jam'i ne a bakaice sai a jinkirta karin kumallo sai ya kai irin karfe goma da rabi din nan zuwa sha ɗaya sai a ci abincin safe sai zama ne shine na safen shine na rana sai kuma Allah ta'ala ya kai mu dare haka ake rayuwar kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya albarkace rayuwa tun suna dare ma Allah madaukakin sarki ya sa shi ya zama gwamna a kufa saboda haka mutum ya tsaya ba Allah subhanahu wa ta'ala wai ya sanya dabara shi ko wasu al'amura na shi su zama su ne hakikanin abin da ya sa gaba bai dauke su a matsayin asbab ba matsayin tsani ba to wannan yayi wa kan shi kuskure Allah ta'ala ya sauke قال أبو هريرة يجي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل إرادة أمين الله استبت أغريش يجي تجيء الأعمال يوم القيامة أيك غصب على نتاشى القيامة to nan aikin da karan kansa ne zai zo ko kuma ladan aikin ne zai zo Hmm? magana abin da yake daidai shine aikin ne zai zo da karan kansa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi faɗa in ba gaba da ya ce tajibu sawabul a'mal amma sai ya ce tajibul a'malu yawmal qiyamah ayyuka za su zo da karan kansu ranar alkiyama za su zo ran Allah subhanahu wataala suna neman Allah ya ba su cetan wannan mutumin su cece shi ta yadda zai shiga aljanna kai haka kenan wannan yana nuna mana mutum ya tsaye kyakkyawan aiki dan in ba haka ba an yi ta ashariya yi ta abubuwan da ba musulunci ba to zai kai kan shekaru Allah ta'ala ya sauke Rasul mai ce fata ji usara sai sallah ta zo da karan kanta fata o sai ta ce ya rab ya Allah ya ubangiji an ana ya Allah ni ce sallah ni da karan kaina ni ce sallah fayaqul sai ma'aikin Allah ya ce sai fayaqul sai Allah subhanahu wataala ya ce naka ala khair ko innaki ala khair lalle kai kina kan abu na alkhairi lalle ke sallah abu ce na alkhairi thumma taji'u sadaqa sannan sai sadaka ta zo shin zakar da mutum ya fitar ne shin sadakoki ne da yake bayarwa fatakul sai ta ce ya rab ya ubangiji ana sadaka ni ce sadaka kun ga ta aka ce mana taji'ul a'mal ayyuka za su zo wannan kuma sai zo yana fayyace mana manya-manya daga cikin ayyuka da zakka ta wata ce ita ce sadaka fa yaqulu sai Allah maɗaukin sarki ya ce innaka ala khair ko innaki ala khair lallai ke sadaka kina kan abin da yake na alkhairi ke ba karamar alkhairi bace thumma yaji'u siyam sannan sai azumi ya zo fa yaqulu sai ya ce ya rab ya Allah ya ubangiji ana siyam ni ne azumi fa yaqulu sai Allah maɗaukin sarki ya ce innaka ala khair lallai kai azumi kana kan alkhairi mata taji'ul a'malu ala zalik sannan sai ayyuka su zo gaba ɗayansu ayyuka da mutum ya yi sada zumunci ta zo ta ce ita ce sada zumunci kyautata ma mahaifa ya zo ya ce shine kyautata wa mahaifa kaza kowanne ya zo ya ce shine kaza fa yaqul Allah subhanahu wataala yana cewa innaka ala khair lalle kai kana ka alkhairi ana cikin haka fun mai ji'ul islam sannan sai musulunci ya zo da karan kansa fa sai ya ce ya rabu ya ubangiji anta salam kai ne assalam aminci kenan ko wa islam ya Allah kuma ni ne musulunci na duk wanda ya shige ni ya aminta kullum da ke ku. fa sai Allah wata ala ya ce innaka ala khairi lalle kai musulunci kana kan alkhairi bika yawma akhufu wa bika a saboda kai ne yau zan karɓa aikin wanda yi wa bika oti kuma da kai zan bayar da abin da zan bayar ma'ana bika yau ma'akun da kai ne yau zan karɓa duk abin da mutum ya yi da Allah ta'ala zai karɓa ya ba shi lada to zai karɓa ne idan akwai musulunci abin da Allah ta'ala zai bayar na rahamarsa na aljanna zai bawa mun da yake yana da musulunci shine bika da yau ma'akufu wa bika ofi yau kai saboda kai a kan ka zan karɓa aikin wanda ya aiki da kuma kai zan bayar da abin da zan bayar ina fata mun ji wannan da kyau to kun ga anan za ku fahimci musulunci shine shakun dun waɗannan duka shine gaba da sallah shine gaba da zakka shine gaba da azumi kuma mu kuma ta ba shi haka makaranta hadisin jibril qala fa akhbirni an al-islam قال عليه السلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا kenan kun ga an a hadisi sai aka fara gabatar da al-islam aka fara gabatar da an tashhadu an la ilaha wa anna muhammadar rasulullah domin shine kan tafiya baki da ɗaya kenan na biyu sai ya nuna mana duk da matsayin sallah musulunci yana ta da ita abin da muke nufi da musulunci shine a tauhid kenan tunda sun haɗu ana sai ya zama shine a tauhid a tauhid yana gaba da ita sosai da sosai Allah madaukin sarki yake cewa bika da yau ma'akuhu wa bika uti akan ka ne yau zan karba akan ka kuma zan bayar abin la'akari ana fime da malamai suke faɗa duk da waɗancan da aka ambata ba cancanta a karɓa saboda su ba ba su cancanta kuma a bayar saboda su ba amma duk da haka sai aka yi musu tambaya aka ce in nake alakhair ina fata mun gano nan da kyau kenan wani yana nuna mana a cikin jama'a ko da wani ya tashi akan wani abu sai bai kai yadda ake bukata ba ba wasa ne shi za a yi sai mai kyakkyawan fata ya zauna sai kuma wani ina fata mun fahimci wannan da kyau sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allah ta'ala fi kitabi Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin littafin sa yace wa man yartaji ghayra al-islam dinan duk wanda ya bi addinin da ba musulunci ba falan yuqbala minhu to ba za a taba karba a wurin sa ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi kuma a ranar lahira yana cikin asararu Allah ta'ala ya tsare kuma muka ce yana cikin asararu shine yayi asara kansa yayi asara iyalansa baki da wannan shine ayar da ke cikin suratul shura ta magana ولكن الذين خسروا أنفسهم وأهلهم يوم القيامة mutumin da yi asara kansa yi asara iyalin shi baki da saboda ya rasa musulunci kuma kullum na da maimaita mana cewa musulunci ba gargajiya ba ce gargajiya daban musulunci daban da musulunci ya zo gargajiya iyaka ya kakkaba gargajiya gaba ɗayanta ya haɗa kan mutane akan abin da ya shafi musulunci sauraka musulunci kuma addini ne na kowa da kowa sabanin gargajiya da al'adu na kowace kabila ya sha bamban da na wata kabila na wani garin ya sha bamban da na wani garin amma musulunci baki ɗaya haka yake da na nan garin mina da na maiduguri da na fatakwal da na lagos da na ibadan da na kano da na kaduna duk iri ɗaya ne da na najeriya da na jamus da na makka da na madina da na china da na japan da na london duk iri ɗaya ne to kaga wannan shine musulunci kenan amma za ga gargajiya daban take ka musulunci da ya zo ma kakkabe ta yi Allah ta'ala ya tsare baki da abin da ya samar kawo wannan dan mutum kada ya zo yana musulunci yana gama da gargajiya yana cakudawa da gargajiya wannan ba musulunci shi bai ba da kuma mutum zai kamar da na sha maimaita muna karantawa ne mutum ya ji kamar da shi ake domin duk wata gargajiya da yake tare da ita ya kakkaɓe ta ya sani wannan ba musulunci ba ce Allah ta'ala tsare baki وفي صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي الصحيح هذا حديث آآ آآ صحيح مسلم كنا أن عائشة لك عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق بتكرم كانت صديقات ما يفنت صديقي ne mai gidanta kuma manzo Allah sallama shi kuma khatimul nabiyyin ne wa imamul mursalin ina fata mun fahimci wannan da kyau amma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ita kadai ce matar shi da ya aura tana budurwa amma sauran duk ba budurwa ya aure su ba amma abin nan zawarawa ya aure su daga cikin su akwai Zainab idan mata suka zauna kowace tana cewa wance a ita ce gaba a cikin matan manzo su sallam wance ita ce gaba sai da shi ita ce ita ce kadai wacce Allah sallallahu ya aura tana budurwa sai ita kuma Zainab ta ce to ai duk ku iyayen ku suka aurar da ku amma ni Allah subhanahu wataala ne ya aurar da ni min fawqi sab'i samawat Allah ta'ala ce falamma qada zaydun minha wataran zawwajnaka Allah ta'ala ya kara musu yarda baki ɗayan su Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayin su Allah ta'ala ya ɗaukaka matsayin su anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka kiyaye kullum kana cewa anna rasulullah qala rasulullah manzo na Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzan Allah ya ce to kenan tunda manzo ne shi Allah madaukin sarki yake aikowa matsayin sako duk sakon da aka ce sako ne amma ba ta hanyar manzo sallallahu alaihi ya zo ba a je shi daban wannan ba musulunci bane bai shi da alaka da musulunci duk kuma kuskurima da za a yi mai da duk garan bawul din da za a yi mishi muddin ba ta hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ba wannan ba musulunci bane قال يتي من عمل duk wanda ya aikata kowanne aiki laisa alaihi amruna wanda yake ba umarnin mu akan wannan aikin ba wani muka umarce muka ce yayi ba fa huwa raddun to wannan aikin an riga an mai masa tuni domin masdar ne kuma masdar ya fi ismul fa'il karfi ya fi ismul maf'ul karfi sai ce fa huwa raddun wannan abin an riga an mai masa shi baki daya domin abin da nake so mu fahimta anan shine sharadin karban aiki shar'i na farko dole wanda zai aiki ya zama musulmi in kuma kullu da shine matashiyar babu wanda zai aiki ya zama musulmi ta yadda wanda yi sallah ko ya zakka ko ya azumi in bai in musulunci bai gabatu wannan ba sallar shi ta yi ba ta yi ba azumin shi yayi bai yi ba ka abu na farko ya mutum ya zama musulmi isa Allah madaukin sarki ya ce fa man ya min as-salihati wa huwa mu'minun fala kufrana li wa inna lahu katibun saboda dole a sami imani tukunna kafin mutum ya yi aiki aikin ya farko shar'i na farko kenan shar'i na biyu da mutum zai cika kafin ya yi aiki shine zama da wannan aikin da mutum zai yi ya tabbatu a shari'a cewar Allah subhanahu ta'ala shi ya sa a yi wannan aikin ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya sa a yi wannan aikin duk kyawun aiki da duk falalarsa da duk yadda mutum ya sa tabaran hangen nesa aka hanga mashi ya ga cewa lalle kan yana da daraja yana da falala muddin ba Allah ne ya sanya shi ba duk muddin ba manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya sa shi ba to wannan aikin ko yayi ba a bukata shine man amala amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad shar'i ne kenan na biyu shar'i na uku dole aikin ya zama akwai ikhlasi duk yadda aikin ya kai da falala duk yadda ya kai da tabbatuwa a shari'a muddin ba yi shi domin Allah subhanahu wataala ba Allah ta'ala bai bukata wannan aiki وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وأن شرط غداؤك سوني آية غداء القرآن تهدى آية دي cikin سورة الإسراء وتآية كنا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وأولئك كان سعيه مشكورا ومن أراد الآخرة هذا أصل إخلاص كنا ومن أراد الآخرة wasu alaha sa'yaha ya yi aiki irin na lahira ɗin an samu almutaba a kenan ya zama shi ne aikin da aka sa kai abu na uku wa huwa duk waɗannan ayyukan da ya yi shi domin Allah kuma an sa shi ya yi nufa huwa mu'minin a lokacin yana mummuni to fa ulai kana sa'ihu mashkura waɗannan aikin su aiki ne wanda yake wanda za a yi madalla da shi wanda za a saka musu to kenan na tambaya duk kyawun niyyar mutum idan ba a sanya shi yi wannan aikin ba to ko yayi Allah bai bukata aikin ana bukatar ya sami umarni ne na Allah subhanahu wataala aikin so ake ya sami umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad wannan jina da ke ko wannan kenan na biyu kuma dole a zama da an yi shi domin Allah subhanahu wataala shi abinda zai dada fito mana da wannan fili shine ya da ke cikin suratul hadid da Allah madaukin sarki yake cewa wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabna aha alaiha wa rahabaniyata shi kuma rububaniyanci ibtada'uha su suka kage ta su suka kirkire ta ma katabna alaihim ba mu muka dora musu muka ce su yi ba to wataƙila ka ce me yasa suke yi sai Allah subhanahu wataala ya ce in labtiga ridwan Allah ba komai yasa suke yi ba sai dan neman yarda Allah kirkira ta suka yi kuna jina da kyau ko abin da yasa suka kirkira shine neman yarda Allah subhanahu wataala yanzu niyya tana da kyau ko ba ta da kyau tana da kyau amma aikin yana da kyau bai da kyau sai Allah ta'ala ya watsi da shi ce kuma rawa haƙari aiki ɗaya da kenan daga cikin maganganun malamin tafsiri magana ta biyu in labta ghairi Allah abin da aka ɗora musu shine su je su yi abin da zai sa Allah ya yarda da su amma wannan ruba ne ce Allah ta'ala ba zai yarda da su akan wannan ba kuma shi da kake ganin su bayi suka tafi akan wannan inda dama alaƙa kiristanci da sufanci alaƙa ce ta kud da kud kamar yadda yake alaƙa shi'anci da yahudanci alaƙa ce ta kud da kud tazarar su ina jin mawuyaci ta ke shekara mawuyaci ta ke wata shida tazarar su fi abin nan shi'anci da yahudanci za ga dan wane da dan kani ya ma wuce haka uwa ɗaya uba ɗaya suke tunda abdullahi bin saba al-yahudi shine wanda ikonci ya kyankyasi yahudanci ya kyankyasi shi'anci wannan kuma da daga cikin littafin shi'a masu tabbatar da haka to haka kuma za ga kiristoci a kan gudun duniya kaga mutum ba ya ya kan shi ba hula kafa shi ba takalmi wadda gudun duniya ne kun lura da kyau ko kuma ya zauna babu babu haihuwa babu aure amma kuma ga ana ta kama wasu a cuci cuci kuma suna ta fada fada kuma za mu shekaran bayan ta magangana haka akan mai yadda labaru saboda duk abin da mutum zai yayi abin da aka sashi wallahi in dai yayi abin da ba a sashi ba ko to kafar shi ta fara zamewa kenan sai dai taimakon Allah subhanahu wataala Allah ya tsare baki sai sharadi na hudu na karshe shine al'ilmu mutum yayi aikin kafin Allah ta'ala ya karba kenan duk kyakkyawan niyyarka da duk yadda aikin yake da lasisi wannan shi da ke ko da duk imaninka dole kuma ka yi kamar yadda aka ce kamar yadda aka ce ke kana da ilimin abu sallah asar ta tabbata amma sai ce kai alhamdulillah ba gaskiya ya samu ciniki sadaka azhar din nan yau raka takwas zai yi ta kaga ba ta yi ba Allah ya tsare mu baki wannan shine karshen babi da malam yayi ya fassara mana fadin Allah subhanahu wataala da ya ce mun yabta ghayr islami dinan ولا يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال رحمه الله باب وجوب الاستغناء بمتابعة الكتاب عن كل ما سواه باب وجوب الاستغناء باب da zai tabbatar mana wajibi ne ka wadatu bi mutaba'atul kitab ka wadatu da bin littafin qur'ani shi kadai an kulli ma siwa ta yadda zaka yarfar da duk abin da ba shi ba kun gane ko ne abin da wannan babin zai karanta babu wujubin istighna babin da zai mana bayanin wajibi ne ka wadatu bi mutaba'atul qur'an da bibiyar alqur'ani mai girma ya zama da kawai ya ishe ka an kulli masu wa daga bin duk abin da ba shi ba akan wannan malam ya buɗe wannan babin mai zaman kanshi sai ya ce wa qaulin lahi ta'ala kuma babin zai mana bayanin fassarar faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa nazzalna alaikal kitab kuma lalle mu muka saukar maka da littafi wanda yake shine alqur'ani mai girma tibyanan li kulli shay wanda ke dauke da bayanin komai to tun da an saukar da alqur'ani yana dauke da bayanin komai to ina kuma bukatar ka nemi wani abu isa ma ne ce babu wujubil istighna'i bi mutaba'atil kitab akan abin littafi kuma wannan shine littafin alqur'ani mai girma da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi Wasallama domin haka suke haka Allah madauki sarki ya saukar da alqur'ani dan yace wa nazzalna alayka dhikra wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun haka ake bukata kuma ka lura duk mutumin da yake ya kadaita mashayarsa ta zama alqur'ani ne mashayarsa akan fassarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da almajiran manzan Allah sallama to za ga mashayi ta zama daidaitacciya zai zama uh, ba kamar rajulun mutashaki suna ba ba za akwai rajulun mutashaki suna akwai kuma rajulun salama ne rajulun hal yasta bi hadi masala zai yi saboda wannan shine abin da yake daidai qur'ani ya zo da bayanin komai amma sai ga wani rabon shi da ya karanta alkur'ani mai girma wataƙila bai ce hayya manta ko fahimci wannan da kyau ko amma za a ga a kullum ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza ya karanta kaza yan ke mamaki ma kai turus ma zai ga gidan su ma mawuya ce a sanakon qur'ani biyu ko uku duk da cewa adadin su da ke gidan watakila sun ta sama goma kuma ba za ka rasa wasu littafan ba a ciki kila akwai dala'ilu kila akwai ishiriniya kila akwai diwani haka za a ga gida ana ta yi ga wani wurin ana ta karanta qur'ani shi kuma ce yana ta karanta diwani can shi kuma yana ta karanta ishiriniya can kuma yana ta karanta dala'ilu shi ne zai ce maka a kullum sai ya sauke dala'ilu amma da ka tambaye shi a kullum me yake karanta na qur'ani wanda yake wasu abubuwa cikin dalailin sunayen aljanu ne da yawa akwai su cikin dalilin din ko dalilul hairan ne ko dalilul khairat ne maka da sauni ne eh? na hairan ne ko a gani shi kuma wani daga can mutane watan azumi ko watan ibadar Allah ana ta karanta Qur'ani shi kuma wani can yana ta karanta diwani gani wani kuma can ana ta karanta ishiriniya wallahi malamai wato mutum in ya kankama alkur'ani mai girma za a ga rayuwar shi daban take kun fahimci wannan da kyau ko rayuwar shi daban take kuma babu irin kaharin da ba za a faɗa ba a ce ai kuɗi ake aiko musu da shi ai kuɗi ake ba su ba ka ganin su da sun fara gina masallaci da sun gama ai kuɗi ake aiko musu da shi kuma ka ce za ka ɗauki nauyin kuɗin motarsa ya kai duk inda ake ba da kuɗin a faɗin ƙasar nan ko a inda ba ƙasar nan ba kai ka dauke nauyin kuɗin motarsa ku tafi da inda za a kwana idan dare yayi ba zai taɓa nuna maka ba kuma da za ka ji su san kowa mai su kade sai ga suna cewa su masallacin da suke sallah a ciki wala sun kasa gane kansa kullum za a tara kuɗi fi sabilillah amma amplifier ma batir batir da za a sa abin ya gagara sai ga jin su su kadai suna irin wannan firar da za ce an tara kuɗin an tara kuɗin an tara kuɗin amma sai rasa inda yake shi kaji wani ya ce shi kama zai sake bayarwa ba an yi ga suna suna faɗan magana a ciki Allah ta'ala ya sauke baki da malamai kun ga bin da sunna shine abin da zai kawo haɗin kai baki ɗaya kar ka taɓa jin a wata hanya da za ta haɗa kan al'ummar musulmi baki ɗaya in ba hanyar da ta haɗa mutanen farko ba. Allah sallallahu alaihi ya zo ya samu garin Madina fa a tarwatsa yake nan aus sun ja daga nan khazrat sun ja daga ƙananan ƙabilu ko ina ya riga ya sa shi ne yamu ba usfa yakin ya gama cin garin baki ɗaya garin ya zo ne babu tsaro kuma gaba ɗaya kawai annabi sallam ya zo ya haɗa kansu baki ɗaya lau an faƙi ta mafi ardi jami'an ma allafta ku baina qulubi walakin ma allafa kuma akan tauhidi fa ya hada su akan tauhidi ya hada su kiristocin nan da muka ce muku da muke ba ku labarin cikin suratu al imran da suka zo daga najran ina fata ai kuma ta bane shekaran ce ko da suka zo daga najran suna zuwa masallacin da sallan suka wuce suka yi suke sallah suka fuskanci baitul maqdis kun bai wannan Allah ta'ala ya zayyano musu kissar annabi gatumar annabi isa alaihi salatu wasallam ya zo ba su labarin annabi isa din kuma ya ce inna masali isa inda allah ka masali adam khalaqa min turabin sun qala lahu kun fayakun alhaq min rabbik fala kun min mutane har ya zuwa ga almubahala cewar in dai ba su yadda da wannan batu a yi mubahala mubahala shine a jefa tsinuwa a ce tsinuwar allah ta hau kan makareci ko kan azalimi abin da suka ce ba zai yi ba su sun yadda a tura musu abin nan to a ciki Allah ta'ala yake cewa qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum yace kace da su ya ahlal kitab kar ga mata su karan kansu kiristocin ba kungiyoyi ne daban-daban tun a wancan lokacin kuma har a yanzu kuma har a yanzu zazzafar adawa ce ta mu jami'an ko qulubuhum shatta zalika bi mu qawmun ya'ilu yaqilun manyan ne ka duba har a kasan nan ba sa ga maciji da juna tsakanin anglican da catholic akalla guda biyu har yake kasar nan dole guda biyu na ake marjisa za a duk inda ake da su sai dai ka cocin nan guda biyu ko barkin soja ka je za ka samu masallaci guda ɗaya ne amma coci guda biyu ce ɗaya ta anglican ɗaya ta catholic ko kam kamar ka je na nyc za ta samu masallaci guda ɗaya ne na al'ummar musulmi duka kun fahimci wani daga amma su sai ka sami guda akalla ne ka samu guda biyu da na catholic da na angelic kaga hatta tsakanin su kenan babu ga mu ciji da juna tintin kun fahimci wani da ke ko balle kuma ta tsakanin su da wasu addinan sai Allah ta'ala ya ce qul ya halin kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum wata kalma ce wannan amma na'budu illallah illallah. ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون wannan shine abin da zai hada kan mutane baki da yansu amma mu ta karanta wa tasmu bi hablillahi jami'a amma ba ma kudurta ma'anarta a zuci an kasa fayyace mecece hablillahi din ko dai ya zama qur'ani ko ya zama hadisi ko ya zama ko ya zama la ilaha illallah duk ba ta cin karo da juna la ilaha illallah ba abin bauta da cancanta sai Allah kenan duk wani nau'i na bauta da muka ga an jingina ma wani za mu ce to ba musulunci ba ne ba shi kenan to amma a ce in dai ba wannan ba abin da zai haɗa kan musulmi Allah ta'ala haɗa kan musulmi akan tauhid روى النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى في يد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورقة من التوراة فقال أمتهوكون يا ابن الخطاب لقد جئتكم بها بيضاء نقية ولو كان مصحيا وتبعتموه وتركتموني ضللت وفي رواية لو كان مصحيا ما وسعه إلا اتباعي فقال عمر رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا rawan nasa'i abdurrahman abu abdurrahman nasa'i ya rawaito littafi yana cikin manya-manyan malaman hadisi al-imam nasa'i sunan garin su nasa sunan shi an-nasa'i wanda ya fito daga wannan garin kenan sunan shi anna sa'i bi fatahin nun karka ce an-nisa'i kullu ko bi kasirin nun in ka ce an-nisa'i me bin mata kenan kun gane ko annasa'i wanda ya fito daga garin nasa yana littafinsa yana cikin kutubu sita da ake rasu littafin farko sai bukhari littafi na biyu sai muslim to wanne ne na uku shin turmudi ne ko abu dauda ko nasa'i kun fahimci wannan da kyau ko to haka malamai suke kaga dai a ciki eh, littafin imam nasa'i yana ciki sosai da sosai littafi ne wanda yake alhamdulillah wa ghairuhu da wani wanda ba nasa'i ba shi ma ya rawaito hadisin anan nabi sallallahu alaihi wasallama daga manzo Allah ya tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi annahu ra'a fi yadi Umar bin Khattab radiyallahu anhu warqatan min at-Tawra lalle shi annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga wani fallan takarda na at-Tawra a hannun Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab kuma shine halifan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama na biyu ma'ana bayan sai na abubakar ya zama khalifa da ya koma ga Allah sai sai na umar ya zama abin nan khalifatu khalifati rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan aka kira shi amirul mu'minin shine farko wanda aka kira amirul mu'minin a musulunci shi umar ibn khattab yana cikin al'asharatu mubashiruna bil janna mutane goma da suka karbi certificate din su shahada su ta aljanna tun daga nan duniya daga wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma ji Allah tsira da mace Allah su tabbata a gare shi ya ga wani fallan takardar a taura a hannun na Umar fa qala sai ce am tahabbikun ya ibn Khattab ya ke ibn Khattab shin kuna cikin shakku ne kuna cikin kokonto ne kuna cikin dimuwa ne saboda ne saboda ya ga fallan a taura a hannunsa Rasulullah ya ce yanzu kuna cikin shakku ne kuna cikin dimuwa ne kuna cikin rashin yaƙini ne laƙarci biya bai ba a anqiya na zo muku da ita fara kal fara tas ba fara naqiya tas na zo muku da saƙon nan ƙar na kawo muku ita fara kal walau kana musa hayya inda na musa ya kasance yana rayi wata ba'tumuhu kuka bi shi wa taraktumuni kuka ban dalaltum aku bace kaga Musa shine wanda ya zo da taura din kun gano wannan da ke ko annabi Musa alaihi salatu wasallam shine wanda ya zo da taura din amma duk da haka dubi inda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gari yake tarbiyyanta da sahabbansa daman Allah ta'ala ya faɗa mana yace huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wai zakihim kaga shine ma'ana wai zakihim in ya ga san dan yi kura-kura sai ya karkade sai ya wanke su yana ganin Umar da wannan sai ya sai ya taka mai tsawa ya ce kenan wannan me kenan wannan gashi na zo muku da sakon nan fariƙa fariƙal amma sau da yawa malami zai ma ɗalibinsa taujihi zai mai faɗakarwa sai ga ana cewa to don me malam zai mai haka ko ba ke ba to malam bai mishi haka ba to zai ba malam baya kunyata da ɗaliban sa'i taujihi yake mishi ɗalibi ne baiwa malam kowace irin tambaya kullum taujihi ne wannan sai ce don me akan me na zo muku da shi na zo muku da zaɓen nan fari kal fari fat a wata ruwayar laukana musa hayyan inda annan musa ya kasance a raye ma yahu illa tibai ba abin da ya rage masa sai dai ya bi ni ba abin da ya rage ma annan musa alaihi salatu wassalam sai dai ya bi ni fa qala umar sai umar ya ce raditu billahi rabban yace na yadda da Allah shine ubangiji wa bil islami dinan na yadda da musulunci shine addini wa bi muhammadin nabiyya la ilaha haka bai ce komai ba wannan abin ya faɗa dan ya san wannan shine abin da zai sanya zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace rabitu billahi rabba kuma waɗannan abubuwa guda uku su ne abubuwan da Allah sallama yace ka tamal iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya su ne kuma zikirin da Allah sallama ya kasance yana yi da safe bayan يا إذا صلى الأصبع رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أكاسني محمد ابن عبد الوهاب يربط لتافن سمسونا كتاب الأصول الثلاثة ده الأصول الثلاثة دي كنا نقرأه الأصل الأول معرفة العبد ربه والأصل الثاني معرفة العبد دينا والأصل الثالث معرفة العبد نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ina fata mun gane wannan da kyau to kun ga wannan ya nuna mana kenan waɗannan littafai da Allah madaukakin sarki ya aiko kafin alqur'ani abin da yake naka shine ka gasgata su kamar yadda na faɗa mana a karatun shekaran jiya inda za a ɗaga maka littafin bible a ce ka yadda da abin da ke cikin wannan ka yi imani da shi sai ka ce ka yi imani da littafin injila sai ka ce ka yi imani da abin da Allah ya saukarwa da annabi isa alaihi salatu ina fata mun fahimci wannan da kyau wannan kenan yanzu amma hukuncin karanta su hukuncin karanta a taura ko hukuncin karanta zabura ko hukuncin karanta injila me shi hmm? in dai da suna wani mutum ya ɗauki littafi ne ya karanta ya ji wa'azi ya ji kaza ya ji kaza ya ji kaza to wannan kwata-kwata babu shakku a kan haramcinsa ina fata mun tunan da ke ko kun gane wannan da kyau shi sa ga muna maimaitawa cewar ba maganar mutum ya ɗauko wani littafi wa shi zabura ta daura mai kulaki akwai wa'azi ciki a dinga karanta wa mutane wa ana ana abin da ita sai ga rubuta daga ina take yayin sinadi ba ma kawai a wancan lokacin ba annabi sallam ya ga a taura hannun annabi a hannun na umar radiyallahu anu ya daka mai tsawa to ina kuma ba a ce littafin taura littafin zabura nan bayan nan misali a yanzu yanzu ɗaya kenan to amma kuma idan mutum ya karanta ne fa ko yana dubawa ne domin tattaunawa da yake yi da ahalul kitabi ina fata mun gano wani da kyau to shi kuma wannan ba ga kowa da kowa ba ne batun shi na ya kira comparative religious ko karatun addini na farko kafin ka shiga wannan sai ka koshi da bayani akan addinin addininka shine abu na farkon farko tukunna ya zama na addininka na musulunci ka riga ka koshi da shi duk wata shubha za ka iya kaɗe ta to daga nan ne za ka tambayi hukuncin ya halatta ka dinga karanta wannan ko bai halatta ba ana fata mun gane wannan dake to yan wa duba wannan littafi fa littafin a taura yana cikin littafin da Allah ta'ala ya saukar daga sama sai dai Allah ta'ala bai sanya bai bai sanya sai sanya kare littafin a hannun malaman da aka da nan musa alaihi salatu wasallam ya gowa su kuma sai suka cancanta suka kara suka rage ina fata mun gano wannan da kyau to ina ga karanta wasu littafan da ba wannan ba kamar karanta littafin littafai da aka rubuta kan sihiri a ce ga wani littafi sirrin yasin ga wani littafi sirrin izawaka ko kuma sirrin a ja'aku ko kuma sirrin lilafi duk waɗannan abubuwan musu halatta ko gajiyayyen yasin duk waɗannan abubuwan haramun ne a sayar da su haramun ne ka kasa su kana sayarwa ba wai ma maganar ka yi amfani da su ba haka nan dukkan sakasai da suke nuna batanci ga musulunci da ba su da alaka da musulunci duk waɗannan bai halatta mutum ya sayar da su ba kuma kaga kenan bai halatta yanzu mutum zai ɗebo waɗannan littafai na tsafe-tsafe littafai da aka rubuta su akan sihiri ya ce to bari in ya sayar da waɗannan ba zai sake sowa ba a duk wannan bai ba ko zai ɗebo su ne banka musu wuta shikenan Allah ya tsare mu baki da malamai suka ce idan dan karanta musu a taura ne a musu ilzami da ita ba dan ka ji ka karu ba to waɗannan ga waɗansu mutanen kaɗan a cikin al'umma wasu malamai suka ce ya halatta kun fahimci jumla ta da kyau in dan karantawa ne a yi musu ilzami da ita tunda Allah ta'ala ce kul abun nan fatu bi taurati fatuluha in kuntum sadiqina ashe za su iya zuwa da ita su karanta to amma ba su karanta dan ku karu ba a dan a zame musu da ita hujja kamar da hadisi ya zo a cikin muwatta na Imam Malik ibn Anas da a kawo wasu yahudawa sun yi zina sai aka ce mai hukuncinta a cikin a cikin atawara sai suka ce shine a dinga jifan mutum da da takalmi dinga daukar shi ana dukan shi da takalmi sai abdullahi bin sallam ya ce ƙarya suke a dauko a taura sai aka ɗauko aka ɗauko babban fada fadan ya karanta sai ya sanya hannunsa akan ayar rajul din ya karanta sama ya karanta ƙasa sai ya sanya hannu ya danna ayar abdullahi bin sallam ya ce daga hannunka na ba ta mutane ne da ba amintattun mutane bane kwata kwata kwata kwata ba amintattun mutane bane Allah ta'ala ya sauke mana to haka dubin da Allah subhanahu ya daka ma Umar tsawa ya hana shi akan ya duba wani abu saboda abin da ake bukata ka wadatu da littafin alqur'ani mai girma ka wadatu da littafin alqur'ani mai girma ka bar duk wani littafin da ba alqur'ani ba قال rahimahullah الله باب ما جاء في an عن دعوة islam babu ma ja'a باب da ya zo zai bayani fil khuruji na mutum ya fita an da'awar islam daga da'awar musulunci ya sanya ma kanshi wani suna ko ya sanya ma al'ummarsa ko ya amfani da wani sunan da ba musulunci ba mai hukuncin haka ina fata mun gane wannan da ke ko wanda yake suna na musulunci shine aka sani to mai hukuncin mutum ya hukuncin da ya amfani da sunan da ba na musulunci ba shine wazo shine shine a ce ya ko ya ɗauki wata wata riga to wani dan kwallo da yake so sai ya ma kanshi sai sai rigar mai dinga sawa a ciki sunan su waga Allah ta'ala ya sani wa qawlihi ta'ala da fadan Allah subhanahu wa ta'ala da yace huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha kaga kenan babin yana da matashiya guda biyu zai mana bayanin ma a fil khuruji an da'watul islam abin da yazo zai bayani na hukuncin mutum ya bar da awar musulunci ya bar sunan musulunci ya amfani da wani suna wa qawlihi ta'ala da fafin Allah ta'ala da yace huwa sammakumul muslimina min qabl kaga wannan ayar tana karshen suratu alhajj Allah madaukin sarki yake cewa wa jahidu fillahi haqqa jihadi aga yanzu mun sami ismul zahir ko وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل منذ كان عاركينا to lafazin huwa shine wanda isan ya muku suna musulmai min qablu tintini wa fi da kuma cikin wannan littafi to shin waye wannan tunda shine Allah ko kuma Annabi Ibrahim alaihi Hmm? annabi ibrahim ne sanya muku suna musulmai ko kuwa allah subhanahu wata'ala ne sanya muku suna musulmai allah ta'ala ce wa jahidu fillahi haka jihadi huwa ku shi allah shine wanda ya zaɓe ku saboda mai aka ce saboda kuwa ya koma ga allahu kenan huwa ku wa ma ja'ala alaikum fi dini kuma kwata-kwata bai sanya muku ba a cikin addini min harajin makwanci ko kaka yake shi wa kenan shi Allah subhanahu wataala millata abikum ibrahim shi addinin kuma shine addinin babanku annabi ibrahim huwa sammakun musulmina shi ne dai wanda ya sanya muku suna musulmi shi wa kenan Allah subhanahu wataala yanzu ga ga damiri bai koma ila aqabi mafkur ba inda aqrabu mafkur shine ibrahim millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl amma kuma ka dubi siyakin maganar ana magana ne da Allah subhanahu wataala wa jahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ta'ala alaikum fid din min haraj millata abikum ibrahim wannan ita ce maganar galibin malaman tafsiri kan cewar Allah subhanahu wataala shine wanda ya sanya muku suna musulmi to Allah ta'ala ya ce huwa sammakum almuslimina shi Allah shine wanda ya sanya muku suna musulmi min qabalu tintintini wa fi hadha haka ne sanya muku suna musulmai a cikin wannan littafi na alqur'ani mai girma to yanzu wannan suna kuma mutum yake nema da zai bar wannan sunan da Allah ta'ala ya sanya mashi ya je ga wani suna kun gano nan da ke ko to shine abin da malam ya ya karanta mana ya ya bawwaba mana ya mana matashar hadisi din an al-harith al-ash'ari radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال آمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيل شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم فقال رجل يا رسول الله وإن صلى وصام قال وإن صلى وصام فدعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله رواه أحمد والترمذي وقال حسن صحيح وفي الصحيح من فارق الجماعة قيل شبر فمات فميتته جاهلية أنا الحارث الأشعري أن قال حديث لك حارث الأشعري الله تعالى قال مشيئته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال daga manzo Allah sai da aminci Allah su tabbata a gare shi lalle manzo Allah ya ce amurukum bi khamsi ina umartaku da abubuwa guda biyar Allahu amarni bihin Allah madaukin sarki ne ya umarce ni da su in sanar da ku su abu na farko as-sam'i abu na biyu wata abu na uku al-jihad abu na hudu al-hijra abu na biyar al-jama'a ya ce sami ku ji ku amsa wa ba'a kuma ku bi muddin shugabanni suka ce muku to ku ji kuma ku amsa muddin wannan abin bai saba musulunci ba ina fata mun fahimci wannan da muddin bai saba musulunci ba to ku amsa kada ya zama ne shugaba yana magana ya ce kai Allah ku kyale shi ba a ma ji ba balle a amsa ku ji ku amsa wal jihad kuma Allah umarta ku da jihadi jihadi kuma ba ta'addanci ba ne jihadi daban ta'addanci daban kun fahimci wannan da kyau ko jihadi ba ta'addanci ba ne abin da yake jihadi daban abin da yake ta'addanci daban abin da yake jihadi musulmai ne suke yi abin da yake ta'addanci kuma da musulmai da wanda ba su musulmai ba duk suna yi ina fata mun fahimci wannan da kyau babu babu yadda za ka ce abin da bush ya yi a iraki ko abin da ya yi a afghanistan wannan ba ta'addanci ba ne kuma ita wannan da kyau ko ko abin da isra'ila take yi a falastin a ce wannan ba ta'addanci ba ne wannan tsabagen ta'addanci ne shine malam bawan a ta'addanci ina fata mun fahimci wannan da kyau tsoraka jihadi daban ta'addanci daban ana samun shi a kungiyoyi iri daban-daban akwai su a manya-manyan kungiyoyi na masu fatocin miyagun kwayoyi a mexico tsakanin america da mexico ana ta babatawa akwai su kungiyoyi iri daban-daban a kasashen duniya na ta'addanci akwai kuma wanda yake akwai kuma musulunci da ba jihadi da ba zai raka jihadi ba musulunci ba ba ta'addanci ba ne ina fata mun fahimci wannan da kyau ina umarta kuma da jihadi wal hijira ina umarta ku da hijira muddin mutum ya samu kanshi a inda ba zai iya yin addininsa ba to sai hijira ya bar wurin ya je inda zai samu ya yi addininsa ku lura addininsa abinda Allah ta'ala ya dora mishi akwai abinda Allah ta'ala ya dora ma wani kai bai dora maka ba ba wanda kake shugabanta an ba iyalinka ba kaga abinda Allah ta'ala ya dora maka daban akwai wanda yake jagoranta kuma state a ce shi kadai shine lambawan a jiha ko shine lambawan a ƙasa kaga abinda Allah ta'ala ya dora mishi daban kai kuma abinda Allah ta'ala ya dora maka daban yanzu ana magana ne kai abin da Allah ta'ala ya dora maka in kana rayuwa a inda ba za ka iya yin abubuwan da Allah ta'ala ya dora maka ba to sai ka bar wannan wurin ka je inda za ka iya yin abin da Allah ta'ala ya dora maka wal hijratu baqin ila an takuma sa wal jama'a ina umar da ku da ku rike jama'a kada ku rabu ku haɗu kada ku rabu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tafiya sai aka je inda za a yada zango inda za a dan sauka a huta haka inda za a dan sauke kaya a huta da aka sauke kaya din maimakon a huta a gindin bishiya guda sai ya zama da mutum biyu su ware can gindin wacce bishiya mutum uku su ware can mutum uku hudu su dan wawware sai rasul mai ce wannan rabuwar taku akwai shi a ciki a taru wuri guda yan uwa a ce rabuwar zama da za ka a huta a ce mutum biyu su dan mai din na wannan su je can rasul mai ce a a taru wuri guda kenan musulunci bai yadda da rabuwa ta zuciya ba bai yadda da rabuwa ta gangan jiki ba hatta hutawa da za a yi a zauna a samu kakato bishiya sai a zauna gindin ta gaba daya a wa ce biyu su ware can uku su ware can nan ma rabuwa ce Allah sallama ya hana wannan Allah ta'ala ya sauki Allah ya hada kan al'umma musulmi baki din su akan littafin sa Allah sallama yake cewa fa innahu man farqa al-jama'a yadda al'amarin yake fa duk wanda ya rabu da jama'a ƙida shibirin daidai da ɗani guda haka shibir kenan ko faƙada khala a rifƙatar islam ibn hakika ya cire rigar musulunci daga wuyansa ya cire rigar musulunci daga wuyansa illa an yi raja har sai ya dawo kenan ba musulunci ne zai bi shi ba shi zai dawo ya bi musulunci din wa man da'a bi da'awar jahiliya duk wanda ya da'awa ya kira irin na jahiliya farko fa innahu min jusa jahannam to shi yana cikin tarkacen jahannama ya jahiliya farko suke yi ya bani wani ya bani wani ya bani wani ina haka mun fahimci wannan da kyau eh kowace kabila tana alfahari da kanta ko kowanne gari yana alfahari da kansa duk wanda ya yi waɗannan al'amura yana cikin guguwar jahannama yana cikin gufananin jahannama Allah ta'ala ya sauke baki da to yanzu ya ina fatan kun fahimci magana ta sosai wannan kabila ta alfahari da wannan kabilar wannan kabila ta alfahari da wannan kabila kar ku manta akwai sunayen da Allah subhanahu wata'ala ya kira kamar yadda zamu zo mu karanta a gaba kaɗan al-ansar sune mutanen madina al-muhajirun sune mutanen makka sai wani abu ya faru sai mutanen madina suka ce yalal muhajirun mutanen madina mutanen maka suka ce yalal muhajirun mutanen maka suka ce yalal ansar sai ana sanu ce abi da'awal jahiliya wa ana bayna abhurikum yanzu irin kururuwar jahiliya kuke yi ina cikin ku wanda yake waɗannan fa Allah ta'ala ya zabe su ita wasabiqul awwaluna min al muhajirin wal ansar ina son mu tabbata wannan ne a aikace abinda bakano yake cewa ku sakkwatawa ku banza bakwai ne mu ne hausa bakwai mu ne mutane ku ba mutane ba ne ana faɗa wannan ko ba faɗa wannan wannan ne a wannan karatun da muka yi da'awar jahiliya ne wannan tsantsagoran da'awar jahiliya ne babu wani wasa irin wannan tsakanin ganawa da sakkwatawa ko tsakanin nafawa da katsinawa ko tsakanin gobirawa da waye wannan duk da awal jahiliya ce ba ta da alaka da musulunci ke da sai ga musulunci ya ruguje ta ya ruguje tsaga ya ruguje duk waɗannan abubuwa da suke jahiliya dan gaba da hikiru suke samu kuma duk wani kira ne da ba na musulunci ba waɗanda Allah ta'ala ya kira ba a musulunci al da al-muhajirun Allah madaukin sarki ya ce da wata hatsaniya ta shiga tsakaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam abin ce bid'awar jahiliya wa ana bayyana azhurikum balle kanawa da ba ambace su ba ko sokwatawa <coughs> waɗannan su ce ku kuna da shi waɗannan su ce ku ba da shi wasu shi ya roƙa musu wannan duk ba musulunci ba waɗannan wasannin da ake da fatar baki duk da awa ne na jahiliya Allah ta'ala ya tsare mu baki daya kuma irin waɗannan sunaye da ake magana da su kawai sunan da aka yi dake amfani da shi shine sunan da abin da za ka yi dan kai bayanin kanka kai bahaushe ne eh kai wata kabila ce ne bahaushe ne shi kenan amma mu hausawa mu ne mutane duk wanda ba mu wa kabila ne saboda haka ma an ka buwar sallah za a ce ke kabila kuma kake bi sallah wani ce ba zai ci kan kabila ba to haka wannan ba musulunci ba ne ko kuma a haka da za ka dinga jin ba su ta iri daban-daban a ce su wani yan cirani ne su wani ba yan cirani ba ne ko akwai waɗannan ko akwai waɗannan maganganun ko babu duk waɗannan jahil duk da awar jahiliya ce gaba ɗayan ta ba musulunci ba ne amma ku duba hore yadda aka irin wannan da'awa din yadda ta hana ƙasa ci gaba baki ɗaya kaga dai akwai da'awa baladiyya yan kasanci zalla ɗan ƙasar ka shine naka an ɗauke ka da tunanin addini an mai da kai ɗan ƙasa kuma wannan hatta a cikin ahlus sunna illa ma rahima rabbuk alfahari da ƙasa ba yace shi Nijiri ne shi dan Najeriya ne shi Saudi ne shi dan Saudiya ne sai duk wani ba dan Saudiya ba ba kaza yake ba shi Yamani ne dan kasar Yamani ne shi kuma Kuwaiti ne shi dan kasar Kuwaiti ne shi kuma Amuriki ne dan kasar Amerika ne tanganyake da kowanne ɗaya da mutane kaza duk waɗannan da'awar jahiliya ce Allah madaukin sarki bai saukar da wannan abin da aka tambaye ka daga wace ƙasa kake Najeriya shikenan muddin in ya huce wannan bayani dan kai bayanin kanka to ya huce koyowar alqur'ani dan koyowar alqur'ani ita ce wa qaba'ila li ta'araf Allah ta'ala ya sanya ku kabilu kabilu dan ku fahimci juna ku san juna a wace kabila kake ni ina kabilar Hausa Fulani ne shikenan kawai amma kuma abin da ya karu akan wannan to ya zama jahiliyanci ya zama kusanci sai zama na mutum yana ta surutu mala'iku suna ta rubuta mai zantattuka da yake na jahiliya faƙalar rajulun sai wani mutum ce ya rasu lallar ya ma'aikin Allah wa sallah wa sam ya Allah wannan mutumin ko da sallah ya azumi wa ana sallah ya yi sallah ya azumi fadu'u bi ku kira junanku ku yi amfani da abin da Allah ta'ala ya kira ku da shi Allah allazi sammakul musulmin wanda Allah ta'ala ya sanya muku suna musulmai almu'minin mummune ibadallah ku zama mummune bayan Allah wannan ko a sunaye ko a bangaranci ko a ko'ina ko a mazhaba ne aka ce mecece mazhabar ka sai ka faɗi mazhabar ka kadai ɗoriya akan wannan to ya zama rikici me mazhabarka malikiya misali ba kai bayani ba to cewar duk wanda ba malikiya yake ba ko duk abin da ya saba malikiya kai kasuwa ya zama jahiliyanci mai ce mazhabarka hanafi kaga ba shi ne lita'araf idan ya bayani mazhabarsa ba yayi ba kaga ba din an tambaye shi ba da da bi ba kun gane ko to amma ya ce kuma duk wani wanda ba ba hannafe ba ba mutum ba to wannan jahiliyanci ne to haka kuma za ga waɗannan abubuwan ga suna a ko'ina ka dubi wata dasisa da ake magana a ce jam'iyyun adawa ku lura jumlar adawa ba ke kenan fa amma an wani wurin ne sai a ce masu hamayya da juna ina musulmi ina adawa da wani ba musulmi duk irin waɗannan abubuwan jam'iyyanci wanda ke cikin jam'iyyarsu shi ne nashi wanda baya jam'iyyar su ba nashi bane wanda ke garin su shi ne nashi wanda baya garin su ba nashi bane wanda ke kasar su shi ne nashi wanda baya kasar su ba nashi bane wanda ke kabilar su shi ne nashi wanda baya kabilar su ba nashi bane wannan tsabagen maguzanci ke kuma ku duba ku ga abin har ya kai ana shakkun bin juna sallah ba da sunna ta zo ta wanke zukatan mutane akan wannan ba to amma ka lura abubuwa da yawa sun katse har yanzu ba da sosai ba ta auratayya yana ganin da iba wani wanda ba dan kabilar su ba wanda ba dan kabilar su wanda yake ya rike yana da addini da mutunci kwara ya ba dan kabilar su wanda yake ta yi marisa ta sha kafsu za ga abin ba wata kabila irin da cire maka bidu istisna duk kabilan haka suke ku kenan kun ga har yanzu akwai jahiliyanci tukuru magwazanci tukuru a cikin al'umma mara salma ce duk wannan abin nan tokar jahannama ce mai tambaya ce wa in sallah wa sam ya rasulullah wanda i wannan koda ya sallah ya azumi a rasul mai ce wa in sallah wa sam ko ya yi sallah ya yi azumi ba shi ne yi magana ba a ce to ai yana sallah ka ce da shi kaza ai yana sallah yana azumi a rasul mai ce ko da ya azumi ko da ya sallah ya azumi sai rasulullah ce fad'u bi da'wallah ku am ku kira kanku da kiran da Allah ta'ala ya muku allazi sammakul muslimina shine Allah ta'ala ya sanya muku suna musulmai almu'minina ya sanya muku suna mu'mini ce ya ayyuhal ladzina amanu ko ba kai fada ibadallah ya ku bai Allah wani hadisi imam ahmad da imam turmudi duk sun rawaito shi kuma wa qala hasan sahih yace hadisi ne sahihi wa fi sahih kuma yazo a cikin sahih bukhari da muslim man farqa al jama'a duk wanda ya rabu da jama'ar musulmi ƙida shibirin da ya da ɗani guda ya rabu da al'ummar musulmi famata ya mutu famita tuhu hiliya to mutuwarsa ya yi mutuwar mushe ne kaga san mushe sai dai a ja shi a ji abin ne can wajen gari a ji abin ne don kada ya koyi Allah ya sauke wa fihi a cikin da wannan din cikin bukhari da muslim kenan rasulullah yake cewa bi da'awar jahiliyyati wa ana bayna azhurikum yanzu da da'awar jahiliya kiraye kirayen jahiliya za ku yi alhalin ina cikin ku qala abul abbas kullum a kharaja an da'awar al-islam wal qur'an min nasabin aw baladin aw jinsin aw mazhabin aw tariqatin wa huwa min aza'i al-jahiliya bal lam ikhtasama muhajiri wa ansari wa qala al-muhajiri ya muhajiri la ya lil muhajirin wa qala al-ansari يا للأنصار قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم وغضب لذلك غضبا شديدا انتهى كلامه رحمه الله تعالى قال أبو العباس أبو العباس شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية الحراني الدمشقي شادوغر ما يجي كل ما خرج عن دعوة الإسلام duk abin da ya fita daga kiran musulunci duk abin da ya fita daga wajen musulunci da kiran da musulunci da kiran da alkur'ani ne min nasabin kamar dangantaka ai su ne manya a gari ya zama na familin su shine family kamar da ake faɗa ko ai familin su wani sai ya zama na wannan kuma ya zama shine abincin kawo abincin koro ai baladin ko ƙasa ko gari ya zama na shi ana suna yana ana magana ne akan garin su shi garin su kaza ne shi garin su kaza ne shi garin su kaza ne au jinsi ko wani jinsi ko jinsin su ko kabilar su au mazhabin ko mazhabar su ya zama da shi baya da'awa da komai sai da mazhabar su au tariqatin tofa duk shan fatan gefe da aka yi da sai da malam ya nasanta kina ko malam ya ce ko ka san wani da an yi magana da an yi magana kafin gajin musulunci a bakin sa ya ce maka shi shi tijani ne kawai shi kai ka ce bai san wani abu musulunci ba in ba in ba nika shi ba duk irin waɗannan fa huwa min azail jahiliya duk tarkace ne na jahiliyanci duk ba a kiri da wannan kai waye mu musulmi ne kun fahimci wannan da ke ko ba an kammala ba eh mun ji a musulmi akwai mazhabobi da yawa kai wacce kake bi ahlus sunna wal jama'a Allah ba ta mafi tuwa da ke ko eh ka ce ne a yi shiru ka tuna barbari da ya ce ba a cewa ai din bayani ne bal yake cewa lam sama muhajiri a lokacin da wanda ya yi hijira shine al-muhajiri wal wa ansari lokacin da ake husuma tsakanin muhajirin da al-ansar mutane ɗaya suka yi fa qala muhajiri sai ɗaya daga cikin waɗanda suka hijira ya ce ya lal muhajirin ya ku waɗanda suka yi hijira ma'ana su fito su taimaka mishi tunda yana faɗa da wanda yake al'ansar 'yan garin madina wa qala ansari sai shi mutumin madina ya ce ya lal ansar ya ku mutanen madina ku fito ku taimaki ɗan uwanku qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abi da'wal jahiliya yanzu irin wannan kururuwar ta jahiliya kuke yi wa ana baina afhurikum gana a cikin ku wa li zalika ghadaban shadida annabi sallallahu alaihi wasallam fushi fushi mai tsananin gaske akan haka warka irin waɗannan bi halatta ba da'awa da sunan jam'iyya wanda ke jam'iyyar su yana tare da shi wanda bai jam'iyyar su bai tare da shi wannan maguzanci ne tsagwaran shi shi karan shi wannan maguzanci ne mai zaman kanshi wanda ke kabilar su shine mutum wanda baya kabilar su ba mutum ba ne wannan jahiliyanci ne tukuru kuma kowace kabila a duk inda ka same ta ka same ta na da irin waɗannan mugayen ɗabi'un hakan ne idan gari ne sai ga yaji kuma dan gari kaza ne zai muku sallah kullum da ke za ana samu wannan a birane ana samu wannan a ƙauyuka za ka samu ƙauyuka uku hudu biyar amma za ga an tsani wani gari watakila ko a ko wani abu da suka yi shekara ɗari ba ko shekara kaza wanda yake musulunci ya riga ya goge wannan an riga an manta shi amma sai a ce su yan garin ba sa ba da sallah ina fata mun fahimci wannan da kyau to ka yan uwa dole a tahi irin waɗannan mugayen wasanni da ake yi tsakanin yan jam'iyya kaza da jam'iyya kaza tsakanin yan gari kaza da yan gari kaza tsakanin nufawa da katsinawa tsakanin kanawa da sakwatawa tsakanin kanawa da zage-zage kun bai wannan da ke ko duk waɗannan eh tsakanin fulani da bare bari duk dai gashi na duk waɗannan jahiliyanci ne duk yana cewa zuwa ga alfaharu bil ansar mun karanta cikin masailul jahiliya allati qala fiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma alaihi al jahiliya Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya kare mu kuma Allah ta'ala ya sa mun hannu daga waɗannan al'amura subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu